This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanun labarai. To Ibrahim a jiya talata kungiyoyin ayyukan jin kai da ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin agaji a zirin Gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan Isra'ila ke yi. Shugaban addini a Iran a jiya talata ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da Amurka akan shirin nukiliyan Iran da ke samun bunƙasa cikin gaggawa. kana hukumar agajin gaggawa ta kasar najeriya ma ta yi kashe ne cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummuna ambaliyar ruwan sama a kasar ka iya yin tsanani a watannin satumba da oktoba lokacin da aka fi samun ruwan sama kamar da bakin kwarya to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a na baya-bayan nan na yawan wasan buyar da ake yi tsakanin hukumar efcc da wasu tsaffin gwamnonin jihohin najeriya wannan karan jihar kogi inda wasu 'yan jihar ma ke shawartar tsohon gwamnan da ya miƙa wuya bai kamata ya dinga boyewa ba saboda koman daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji yadda aka tashi haikan wajen yaƙi da yawan kashe-kashen mutane da ake yi musamman ma a yayin fashi a wuraren sana'ar tura kuɗi. akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin akwai lokacin da an zo an ce sata akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane kenan menene matakai wannan polisai muna raka su da dangance da jan kokarin da suke kamar kowace safiyar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyi na ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo shirye-shiryen babban zaben ƙasar Ghana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. a jiya talata kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan isra'ila ke yi da kuma kankancewar yankin da take kira wuri mai aminci ga fararen hulan falasɗinawa. aikin jin kai da ake gudanarwa a gaza yana fuskantar kalubale lamarin da ke hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa a cewar camila dogliotti manajar kasa ta kungiyar jin kai da kasa da kasa mai suna humanity and inclusion handicap ta falasdinawa ta kara da cewa babu wani wuri mai aminci yayin da mutane da ke zama wato suke zama cikin fargaba na kwashe su da kuma fuskantar hare-hare muna buƙatar kare wuraren da ake kirarin yankuna ne na jin kai kana mu tabbatar da kariya ga ma'aikatan jin kai saboda su ci gaba da tallafawa mutane da suke da tsananin bukata ita ma majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin cewa ta dakatar da galibin ayyukanta na jin kai inda ya rage mata sa'o'i kalilan ta ɗage ko kuma ta ɗauke cibiyar gudanar da ayyukanta daga inda take a jiya talata shugaban addini a iran ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da amurka a kan shirin nukiliyarta da ke samun bunƙasa cikin gaggawa yana faɗa wa gwamnatin farar hula ta ƙasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba kalaman na ayatollah ali khamenei ya jajen layi ga duk wata tattaunawa da za a yi a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa mas'ud pezeshkian mai aƙidar sauyi kana ya sabunta kashedi da yake yi cewa ba za a aminta da washington ba amma kalaman nasa sun yi nuni da abubuwa da ke tattare da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 tare da manyan kasashen duniya lamarin da ke waye takaitawa iran shirinta na makaman nukiliyar inda ita kuma aka ɗage mata takunkumin tattalin arziki sai dai har yau akwai shakku akan damar da Pezeshkian ke da ita na gudanar da aikinsa yayin da ake kara samun tankiya da ke mamaye gabas ta tsakiya akan yakin iran yakin tsakanin isra'ila da hamas yayin da kuma amurka ke shirin gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan nuwamba wannan dai ba zai hana mu tattaunawa da abokan gaba ta wani fanni ba kamaini yana faɗa a wani sako da aka kafe a shafin sa yanar gizo hukumar agajin gaggawa ta kasar najeriya ne ma ta yi kashedi cewa asarar rayuka da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar ka iya yin tsanani a cikin watannin satumba da oktoba lokacin da aka fi samun ruwan sama kamar da bakin kwarya tuni ambaliya ta kashe sama da mutane 170 kana ta raba dubban ɗaruruwa da muhallansu a najeriya a wannan shekara a cewar alƙaluma da hukumar agajin gaggawa ta tattara ƙarƙashin tsarin bibiyar lamarin ya nuna mutane 170 ne suka mutu kana wasu biyar. ambaliyar ta raba da muhallansu a jihohi 28 na najeriya mai jihohi 36 ambaliyar ta shafi tafi barna a jihohin bauchi zamfara sokoto neja da kuma jigawa mai magana da yawun hukumar ta nema ezekiel manzo ya zanta da muryar amurka yana mai cewa we are presently responding to a number of uh, ya ce a halin yanzu muna kai dauki a wurare da dama inda ambaliya ta auku lamarin da ba zai kare ba saboda yanzu wato yanzu ne muke shiga lokacin damina sosai lamarin da muke fuskanta ya fi kamari ne a arewacin kasar kane daga rahotannin da muke samu ana samun karuwan ruwa a kogin benue da kuma kogin neja kuma idan ruwan ya ruwa ya karu da yawa a cikin waɗannan kogunan zai batse ya yi ambaliya a cikin ƙasar mu don haka muna hasashen ganin ruwa da yawa daga jamhuriyar Nijar. Shi ko Umar Namadi gwamnan Jigawa ɗaya daga cikin jihohin da aka samu barna mafi yawa ya faɗa wa Aljazira cewa bala'in ya karkatar da muhimman kudaden gwamnati. a of attention is being diverted to, to that area mai da hankali sosai akan wannan wato wannan wuri saboda za ka buƙaci ka magance wannan lamari a dalilin haka tabbas harajin gwamnati da dama sun salwanta baicin haka ma gwamnati za ta kashe ƙarin wasu kuɗaɗe. To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da sa kafar wando guda da hukumar yaƙi da wawurar dukiyar jama'a ta EFCC ke yi da wasu tsaffin gwamnonin jihohin ƙasar za mu leƙa jihar Kogi. Mu ji inda aka kwana biyo bayan sammacin kama tsohon gwamnan jihar Yahaya Bello wanda hari wasu 'yan jihar ke kiransa da ya mika wuya ahmad muhammad ɗan asabe gare ka. Sa'a to kasa katsi tsakanin hukumar EFCC da tsohon gwamnan na jihar Kogi Haya Bello ya samo asali ne tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara inda hukumar ta bada sammacin kama shi a bisa zarginsa da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 lokacin da yake shugabancin jihar na tsawon shekaru takwas. A baya dai babban kotun tarayya da ke Abuja ita ma sai da ta bada sammacin kamo tsohon gwamnan da wasu mutum uku wanda take tuhumar su da laifuffuka goma sha tara. Tsohon gwamnan wanda har yanzu yake wasan matakan buya tsakaninsa da hukumar efcc don gudun kada ya shiga komarta tare da gurfanar da shi gaban babban kotun tarayya da ke abuja don amsa caje-cajen da kotun ke tuhumarsa da aikatawa kwanaki 113 kenan ba ji ɗurarsa ba na zanta da wasu mazauna jihar kogi wayanda suka shawarci tsohon gwamnan da ya bayyana gaban koliya don wanke kansa suna mai cewa idan baka daka da ba jikinka ba zai yi kaikayi ba sunana dai abdullahi usama jihar kogi lakwaja saura ina akan maganin yahaya bello da efcc a matsayin shi wanda muka yi alfahari da shi zai iya zuwa kunan gaba neman takarar shugaban kasa ko wani abu da a kasan amma a ce har yanzu nan ana neman shi a maimakon ya fito ya wanke kansa mu ma yanku jima kan mai kasance a wanke yake ban gan amfanin guduwa ya yi naƙuyewa efcc ba in ya bai kwan laifi ba yana dama ya fito yana da lauyoyi da su kare shi tunana alhajin dagi yusuf ne dan kogi ne dan lakwajen ne ni a ra'ayina a matsayin yahaya bello wanda ya gwamna shekara takwas a kogi ya kamata ya fito don kare mutuncin kansa da kuma siyasarsa ta gaba ya je ma ya saurari hukumar ji tambayoyin da za a masa yana da lauyoyi da za su kare shi ba bai kamata ya dinga boyewa ba saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi na samu zantawa da kakakin hukumar ta efcc mr dele oluwale wanda ya ce wajibi ne tsohon gwamnan na jihar kogi ya gurfana gaban kotu don wanke kan kansa daga zarge-zargen da hukumar ke yi masa na sama da faɗi da kudaden jihar. The issue of the former governor of uh, Kogi State, Mr. Yaya is an issue da Financial Crime Commission. Ya ce hukumar EFCC tana zargin tsohon gwamnan jihar Kogi Yaya Bello da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan tamanin saboda haka ta neme shi ya bayyana gabanta don wanke kansa amma ya ki a don haka ta sa a kamo shi tare da gurfanar da shi gaban kotu kuma sau biyar kenan yake kin amsa gayyatar kotu. Duk da kokarin da na yi na jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kislefawo ya citira na aika masa da sakon karta kwana amma daga bisani ya aiko min da cewa a yanzu kan ba zai ce komai ba tun da yake magana na gaban kotu abin tambaya a nan shine shinko tsohon gwamnan da aka fi sani da wat lion wato farin zaki a zamanin yana mulkin jihar zai ci gaba da bijirewa umarnin kotu ko kuwa karshe zai ba da kai bori ya hau don wanke kansa daga tuhume tuhuman da kotun ke yi masa lokaci ne kawai zai ba da amsar ahmed muhammed dan asabe sashin hausa na muryan amurka daga lakwaja a najeriya A gaida Ahmad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Iyalan fararen hula a Burkina Faso da aka kashe a wani kisan kiyashi sun zargi sojin kasar da tura iyalan nasu ga 'yan bindigan da suka kashe su ta hanyar sanya su barin ƙauyen su su je tonon rami. 'yan bandiga dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen balsarurgo lokaci wato da ke arewa maso tsakiyar burkina faso a ranar asabar inda suka kashe fararen hula da dama da jami'an tsaro in ji wata majir yankin wata kungiya mai alaka da alka'ida wadda aka takaita sunanta da larabci jnim ta dauki alhakin kai harin kane ta kwace ikon shalkwatan mayakan yankin wata kungiya mai wakiltar iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su mai suna justice collective for barcelona ta faɗa a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya gani a jiya talata cewa sojojin burkina faso sun tilasta wa mutanen ta hanyar yi musu barazana suka shiga aikin gidan ramin ba tare da ransu ba a ƙarshe sojojin pakistan suna kara gargadi game da abin da suka kira ta'addancin yanar gizo kalmar da ba a bayyana da kyau ba wanda wasu masu fafutuka suke fargabar cewa za a iya amfani da su a kan duk wani da ya suka ga sojojin ta yanar gizo janar sojan pakistan asim munir shugaban sojin kasar ya yi kashedi a kwana-kwanan nan cewa ana amfani da wato ta'addancin yanar gizo ana tada zaune tsaye kana ana yada bayanan karya game da dakarun sojin kasar a ranar bikin cika shekaru 77 na 'yancin pakistan a wato makarantar horar da sojin pakistan da ke garin abbottabad a farkon wannan agusta shugaban sojin ya ce an kirkiro da ta'addancin yanar gizon ne da zummar haddasa rarraban kai tsakanin hukumomin gwamnati da 'yan ƙasa. a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda ake fama da yawan fashi har ma da kashe mutane a wuraren sana'o'in tura kuɗi kamar yadda ya fai faruwa a kewaye da kuma yankin tasawa inda a baya-bayan nan aka yi ma wata budurwa mai aikin tura kuɗin yankan rago mansur sani gare ka jami'an tsaro na tasawa sun yi nasarar sabke gungun matasa su goma sha biyu da ke aikata wannan danyen aiki halilu bozari alkali mai shari'a ne a tasawa lokacin da an kai bincike can gidan nasu an tar da kaya da dama akwai kayan sozawa ba mu da samu su ba akwai kwantar kwantar ma na nijelek ga sunan suna kuke gani akwai pochette pochette na portable da portable ma wanda pochette guda daga cikin pochette da aka samu ita ce ma ta karfafa ma abin ga karfi masu bincike har sun gano pochette din nan ita ce marigaya ta yi aiki da ita ta ce an samu yuka hallau wanda wannan yuka da ita kawai ya kashe wannan ma'aikacin amana abubuwa da dama ga sunan an samu to doka irin wangalahin gaskiya na kashe mutum da gangan yana da cikin manyan manyan laifuka wanda sakamakon su ha shine kusa rai dare ko kuma hizan hukuncin kisa wannan batu shine mafi daukar hankali ga al'ummar ya sanya su suke tsokaci eh sunana Ibrahim Habu lalle yanzu hankalin zai kwanta amma kuma akwai ɗarɗar saboda saboda idan aka sare wato ita ya kamata a sare hajijoyin shi yau akwai irin wannan samari samari dubbannai cikin gari wanda sai an ɗauki matakin wato hana su su yi wannan ɗanya aiki kowa ya sani cikin garin nan na mutanen da suke saidawa matasa miyagun kwayoyi. muktar jibo eh. akwai lokacin da duk kwayar da za a kama nan garin ne akwai lokacin da an zo an ce sata akwai lokacin da yanzu an komo an ce kuma yawan kashe mutane kenan menene matakai wannan polisai muna raka su da dangance da jan kokarin da suke suna na jamila ya kamata mu san ina ne wurin nan da yara musu ya zuwa suna wani abun da ba daidai ba kakkace ba danka bane ɗana kowa ne kenan mu yi fatan Allah ya yaye mu wannan masifa wannan bala'i Allah ya yaye mu shi amma tare da taimakon mu sai mun yaƙi mu duka da wannan abin ka ba gani sai dai mu ji shi wani wuri. Shin kowane irin mataki hukumomin garin ke ɗauka don magance faruwar irin wannan a gaba? shugaban gundumar tasawa salifu mummuni ya sha hankalin masu kamfanin tura kuɗaɗe. yau a afar da transfer da zan abu ne da yana taimaka kwarai cikin al'umma a yi abun cikin tsarin da ba wanda zai rasa wani abu kuma ba ku rasa kudinku tunda wa'annan kudaden da ake dauka maimakon a sake su in kun aza su kun sa cikin wannan biya masu gadi ai ya yi gyara kenan muna jira da ku a ce kowa ya dauki matakai yadda ya kamata wa'annan mutane da ake kashewa yan uwanku ne yan uwan wasu ne yau duk abin da kun ba ma ba za ku maida musu mutanen su ba kenan a yi abin da zai sarar rayuwar mutane abin da zai bada security ya taimaka kowa ya samu kwanciyar hankali a samu zaman lahiya a wannan jihar. Bincike dai ya tabbatar da cewa amfani da miyagun kwayoyi na cikin abin da ke jefa matasa cikin wannan hali na fashi. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Ghana, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta ginda ya sharuɗa shida kafin ta saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa. Assalamu alaikum. Ba za mu kasance a cikin wannan yarjejeniya ba sai dai idan mun haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a ciki ta yadda za a samu wakilcin bangaren shari'a a samu wakilcin tsarin gurfanar da masu laifi sannan a samu wakilcin shugaban siyasar ƙasar nan. Shugaban jam'iyyar adawa ta NDC a ƙasar Ghana kenan Johnson Asedu Inketia yayin da yake bayyana matsayar jam'iyyar su a gaban majalisar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa dangane da wata yarjejeniya ta zaman lafiya da aka tsara ga dukkanin jam'iyyun siyasa su kuma rattaba mata hannu tuni dai da kalaman ruru ta wutar rikicin siyasa a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suka ƙara zafafa tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar musamman ma npp mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta ndc lamarin da manazarta ke cewa yana ƙara yin barazanar gurgunta tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. la'akari da yadda al'amura suka fara ɗaukar zafi a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan disamba mai zuwa majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta tattaro hancin shugabancin jam'iyyun siyasa a wani taro na musamman domin tsara yadda za a kaucewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe. akan haka ne majalisar ta tsara wasu ka'idoji na tabbatar da gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba inda kuma ta buƙaci amincewa tare da rattaba hannu na dukkan jam'iyyun siyasa akan waɗannan ka'idojin to sai dai babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta fito karara ta nuna rashin gamsuwa da tsare-tsaren akan haka kuma ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya da jam'iyyun siyasa suka saba yi a duk lokacin zaɓe ba har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi ƙarin bayani kan waɗannan sharuɗan. Suna samani a cikin musulunci muna da wani phrasing da ake ce ma la zurra wa la ban cucan ka to amma da ikon Allah kuma ba na yarda ke ma ka cuce ni. Ina samani kan premisin wanga ya sa His Excellency John Dramani Mahama ilin nan party nan don kan shi baki daya muka decide General Asim Asidun Ketiya ya ce wai a peace pact mun ba mu sai domin cucin ya yawa kuma ana yin cucin ka akan huskan ka kana gan kaman ga abin da ake maka kuma sha ce wai ka ishirin baka da iko kai magana ba mu yada inda ya kasance yawan suna son mu sign peace pact ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi na farko shi ne mai a yawan su west wagon in kun tuna in by election eh, da aka yi daga yawan su west wagon ya kasance kama an jima mutanen eh, ghana ciwo wani samari ma da shi kasance kafin nan nashi ma ya lose an je an zama gwamnati an zama parliament aka fito da white paper da ke gwada kama. abin da ya gudana daga wurin bai dace ba ministan da muke da shi wanda cewa Brian Champon wannan lokaci uh, was the one that was in charge fact abubuwan ga white people ya indicate kamar ya kamata su mutane a jakunni su har wai bai wannan muna so mu ga wannan sannan sa'ilin na daga Tatiman sa 2020 election za ka yi election mutane guda guda 8 suka suka bar duniya uh, daga wurin nan da yake eh, kiran shi Ablikuma Central da Banda constituencies muna cewa kamar ya kamata wayan da aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye akan su ya kamata bai lisa ma an prosecute su na biyu kenan na uku electoral commission ta print 1 million excess ballot papers for election da dajin ga ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan sa'ilin nan electoral commission don kanshi akwai wani devices na ya bace bvd da bvr bvr shine wanda ke kasance kama in dai da mu je wani na neman kadin da ake dokan a vote da shi which is voters id card ake dokan a doki a check fingerprint mai shi sannan a zana sunan mai shi a register mai shi sa'ilin nan dvd shine wanda ya kasance ranar da daji a vote shi mutum da aka dibi annunka kai insha Allah a verify ka sannan kai ka vote bv da bvr electoral commission wai ya bace muna ce ya kamata a nemo wayannan bvr da bvd suna kawo wayanda aka arrest su a punish su na biyar president nana akufado da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane press conference ya indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juya wayar mutanen bane inda ya kasance kamar an yi election inda ya lose election ya hand over power ya kiya daya so ya handle power sannan final final message mu peace pact na suke son mu sign bayan sun yi wannan biyar sun kare peace pact kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki daya su zo su sign wannan peace pact ya kamata inspector general police shi mai zai sign kamar abin da muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi ya yi yanda ya kamata ya kamata ya sign chief justice ya kamata su ta sign sa nan na muzuri attorney general da minister of justice shi ma ya kamata ya sign minister national security ya kamata ya sign wannan takarda sa'ilin na national peace police council su masu sign sannan electoral commission ya sign kamar in dai Allah in ya yarda aka yi election za kare ba za a cuce wani bane su dai wani ya kasance a cikin su suka so cuci ai a kama su to sai dai a nasu bangare jami'in watsa labarai na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Kabe ya bayyana ikirarin jam'iyyar ta NDC a matsayin soki burutsu. to wannan ayi kowa ya san ndc halin su ne tashin tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa faɗan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire iren ta don election related violence ba yau ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aji kwamiti ma kwamishin ko kwamiti ma ba yi bincike su wasu taɓa yi ba yau in za ka duba ka ga shi wannan shugaba na nado da baumiya sun aji kwamishin abinda suka faɗi na batun haiwa su west wago gaskiya ne amma sun aje kwamishin an yi bincike ba ba taɓa yi ba duka improvement ne ta neman zaman lafiya da kuma daidaitawa a lokacin jefa kuri'a sauran sharaɗoɗi cewa shi shugaban kasa ya fito karara ya ce ya gaya wa mutanen cewa shi ba zai koma shi zai mika hannu eh, ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara to ai ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi ba su za su faɗi balle faɗi ya faɗa kuma 'yan jarida sun ji kuma kuma an ɗauka kuma na yawa social media da kuma print media banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun faɗi kasa ba su da nasara kuma dalili ne shine ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwancin su bane akwai wani ababa ne da aka fida da bata tanye su ba wannan mun kula mun lura da su cewa hanyar mafaka suke nema na kawo dalilai kasan 2020 ma sun yi suka ce su ne a gaba sun yi nasara su karshe su suka ce kotu wai ba su da hujja ba su da takardu ba da shaida a to an taba lashe su ai so biyu nana da kuma ya lashe su kuma so biyu to menene wani ban mamaki ne an ci su kuma su samu hakuri su bar mu inda muke zaune lafiyar mu da gefen mu duka akwai hayaniya amma mu da zaune lafiya Allah ne kiyaye mu mu ne muke mu shugaban kuma kirki muke da shi na na ado saboda shi su yi hakuri su rada mahallin su ya so ya zama lafiya election za a yi sa peaceful ne transparent kuma wanda ya ci ya ci ne kuma wanda ya ci za a ba ragama ba wata dalili da zai sa a ce za a hana mu wanda ya nasara tuni dai da rikicin siyasar ta gana ya soma jan hankalin masana da kwararru waɗanda kuma suke nuni da cewa abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu alamu ne na rikicin siyasa da ka iya gurgunta demokuraɗiyyar kasar da ta sami yabo a duniya idan har ba ɗauki kwararan matakai ba. maganar nan da ndc suka yi cewa ba za su sa hannu kan yarjejeniyar da ake yi na zaman lafiya game da election da ke zuwan gaba wani magana da yake ya kamata da su kuma duba kuma shi yasa ni na ga peace council da suke neman a yi wannan ya kamata su ga ainihin manyan su domin ra'ayi ne caman ya kawo shi candidate kuma da yake john mahama shi ma ya faɗi ya ce gaskiya ne ba zama an dace ba amma ra'ayi ne shi yasa ya kamata peace council su su ga ainihin council of elders kenan manya ndc ya su su su zauna su yarjejeniya an yi su koro musu matakan da ya su ganin suke doki suka kamar kusan dole ne a dibiya ma gwamnati ya nauyi cewa ya kamata ya yi wani abu kan wannan ma wanda ya wuce sa'an ma mu shiga wanga election to amma kusan ce dai dole ne su sai wannan peace pact nan saboda batun zaman lafiya dai ba iya sake zaman lafiya da wani abu daban ba iyawa domin mun ga kan da eh, tashi tashi hankula ababen da yake kawo mu kasa. Wani kwararre a fannin sulhu da shiga tsakani kuma mai shari kan lamuran siyasa Malam Abdulmajid Musa ya shawarci jam'iyyun siyasa da su mutunta yarjejeniyar ta zaman lafiya. Akwai abin da ake kira think a cikin sociology, wato kowane maganan da politician zai yi eh, it has an impact on tunani da hali mutanen da suke inspire yanzu maganganun da ake yi na is very dangerous because yana create more divisions kuma yana bari masu bin su waɗanda suke inspire suna duba kamar the only way out is the use of violence masu saurare a nan za mu dasa sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdallah Bako sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. a jiya talata kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da dama sun yi kashedin cewa aikin jin kai a zirin gaza na kan hadarin rushewa sakamakon cikas da ayyukan isra'ila ke yi da kuma kankancewar yankin da ta kira wuri mai aminci ga fararen hula fara'inawa. inawa aikin jin kai da ake gudanarwa a gaza yana fuskantar kalubale lamarin da ya hana dubban mutane samun abubuwan more rayuwa a cewar camila dogliotti manajar kasa ta kungiyar jin kai ta kasa da kasa mai suna humanity and inclusion handicap ta inawa a jiya talata shugaban addini a iran ya buɗe kofar sabunta tattaunawa da amurka akan shirin nukuliyar kasar da ke samun bunƙasa cikin gaggawa yana faɗawa gwamnatin farar hula ta ƙasar cewa babu damuwa a tattauna da abokan gaba kalaman na ayatollah ali khomeini ya jajen layi ga duk wata tattaunawar da za a yi karkashin gwamnatin shugaba mas'ud pezeshkian mai akidar sauyi kana ya sabunta kashedinsa cewa ba za a iya aminta da washington ba hukumar agajin gaggawa ta kasar najeriya ne ta yi kashedi cewa asarar rayukan da aka samu sakamakon mummunan ambaliya a kasar ka iya yin tsanani a watannin oktoba da satumba lokacin da aka fi samun ruwan sama kaban da bakin kwarya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.